La santé bucco-dentaire au Niger est une discipline qui est assez négligée. Lahiyar baki da ta haƙora abu ne da ba a ba muhimmanci sosai ba a Niger. Mutane suna yi wa lahiyar baki da haƙora wata fahimta daban. Sun fi kula sosai da lahiyar wasu ɓangarorin jikinsu. A sakamakon haka masu matsalar baki da haƙora ba su zuwa likita sai idan abin ya yi tsanani. Matsalolin da aka fi yawan samu cikin baki shine ciwon haƙora, sannan fiye da kashi ɗaya cikin uku na cutar mura da ake kira sinusit na faruwa ne sanadiyar rashin tsaftar baki da haƙora. Haka zalika mafi yawan cututtukan zuciya zuciya cutar haƙora ce yake haddasa su kuma cutar haƙorin idan ta yi kamari tana iya yaɗuwa zuwa ga sauran sassan jiki domin tabbatar da cikakkar tsaftar baki da ta haƙora ya kamata mutum ya wanke bakinsa da kyau ta hanyar amfani da magogi mai laushi da kuma man wankin baki mai sinadarin filiyor kuma wanda bai da wannan sinadarin ba a wanke haƙora ta hanyar gugar haƙoran da ƙarfi lokaci ne ya kamata a ɗauka ana wanke baki sannu a hankali kamar tsawon mintuna uku a tabbatar cewa an wanke dukkan haƙora gaba da bayansu ya kuma dace a wanke halshe ce domin akwai mutane da ke nuna damuwar ganin cewa ko da wani lokaci suna wanke bakinsu amma kuma yana wari. Eh haka ne domin akan harshe akwai abubuwan da abinci ke iya laƙewa a gare su. Wannan abincin da ke laƙewa ga harshe yana iya ruɓewa idan ya haɗu da yawu ko da wasu ƙwayoyi da ke cikin baki. Ya dace a wanke baki sau uku a rana wato bayan an ci abinci. Amma duk da haka ya kamata a bincika saboda haka ne muke ba da shawarar mutum ya je likita a bincike lafiyar bakinsa duk watanni shida ko kuma sau ɗaya a shekara domin cutar haƙora da sauran cututtukan suka danganci baki suna bunƙasa ne sannu-sannu abinda ba ku iya gani cikin bakin ku idan kuka zo likita ana iya ganin sa nan take kuma a warkar da shi a sauƙaƙe ba tare da kun kashe kuɗaɗe masu yawa ba domin idan kuka bari ya yi kamari za ku iya kashe kuɗi jika hamsin ko kuma jika ɗari amma idan kuka zo a lokacin da ba ku san kuna da rashin lafiya ba zai kama muku jika uku ko jika hudu waɗanda ba su da ƙarfin sayan mai na wanke baki suna iya amfani da asawaki amma ya kasance iccen mai laushi ne ko kuma kar a goga da ƙarfi kamata yi a yi kamar ana sharawa ne domin idan kuka goga da karfi ko kuma kuka goga da ƙasa zuwa sama kuna cutawa dasashi.